Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma shida ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan hausa.com ko sashen hausa.com. dalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma sai gana Wasu sauraro bar kuma da wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nawa ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bukatar da ma'aikata fiye da ɗari uku da aka kora daga aiki a karamar hukumar Kiyana jihar Nasarawa na a dawo da su aiki bisa umarnin kotu. A jamhuriyar Nijar, 'yan jarida masu kula da ruwa da tsafta sun yi rangadin wayar da kan mata su gane yin al'ada a wata ba ta waya ba ne. Muna da shirin ciwon mace da sharhin jaridu daga jamhuriyar Samaru. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makiri. A yayin da kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya take bukin rantsar da shugabanta Faustin Archang Twadera a wa'adinsa da biyu. Ita kuwa makwabciya kasar Kamaru ta kyauta zaton samun kwanciyar hankali a yankin. Hukumomin Kamaru sun ce mutane da suka rasa matsugunansu da suke zaune a kan iyaka sakamakon tashin hankali yanzu sun fara komawa gida. sai dai a wani jawabi da yammacin ranar litinin firaministan kamaru joseph diom ngote ya ce barazana daga 'yan tawayen jamhuriyar afirka ta tsakiya na hargitsa sha'adin tsaro da kuma ciniki firaministan na kamaru ya ce tashin hankali a afirka ta tsakiya ya dakatar da ayyukan ci gaba da kuma duk wani yunkuri da ake yi na kawo zaman lafiya a kamaru Ngute ya gana da shugaba Faustin Archan Todera da yammacin ranar Litinin kafin rantsar da shi a wa'adinsa na biyu a ranar Talata, inda ya mika masa sakon shugaba Paul Biya wanda ya aike shi cewa yana sa ran wa'adin Todera na biyu zai kawo zaman lafiya a ƙasarsa har ma kuma ya tasiri a ƙasar Kamaru. a jiya talata amurka da wasu kasashe goma sha uku sun fitar da wata sanarwar bai daya suna bayyana damuwansu game da sabon rahoto da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar akan mafarin kwayar cuta da ta haddasa covid-19 sanarwar da aka sake a shafin yanar gizo na ma'aikatan harkokin wajen amurka da ma shafukan wasu da suka sanya hannu a kan sanarwar ta ce wajibi ne a bayyana damuwa cewa nazarin masana na ƙasa da ƙasa akan mafarin cutar ya zo da jinkiri ainun da kuma rashin takamammen bayanai a kan samfurorin nazarin da safiyar jiya talata hukumar lafiya ta duniya ta who ta fitar da rahoto tana mai cewa yayin da rahoton ya gudanar da bincike sosai akan bayanan da aka tattara ba mu iya gano mafarin kwayar cutar ba rukunin masu binciken sun ce sun sha wahala matuka wurin samun gundarin bayanai da kuma wasu matsaloli da suka fuskanta a lokacin da suka je garin wuhan na china a farkon wannan shekara masu binciken sun kuma ce an tilasta musu su jira tsawon kwanaki kafin a ƙarshe gwamnatin china ta ba su izinin shiga wuhan kasashen da suka sanya hannu akan sanarwar tare da amurka sun hada ne da gwamnatocin australia birtaniya canada jamhuriyar czech denmark estonia isra'ila japan latvia letonia norway jamhuriyar koriya da kuma slovenia babban daraktan who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa a jiya talata cewa akwai buƙatar ƙara bincike na neman bayanai domin tabbatar da cutar ta shiga jikin ɗan adam ne daga abinci ko kuma dabbobi ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba da umarnin kwashe kananan ma'aikatan diflomasiyyar ta daga myanmar a cewar wata sanarwa jiya talata a daidai lokaci da ake murkushe masu zanga-zanga inda aka kuma kashe ɗaruruwa tun lokacin da sojojin ƙasar suka juyin mulki taruka da ake gudanarwa a kulli yaumi da zanga-zanga na neman maido da zababbiyar gwamnati da kuma sakon shugabar farar hula ausan sucin na haduwa da barkonun tsohuwa da albarusan roba da na kwarai ma'aikatar sojin kasar ta bama sun tsare jami'an zababbiyar gwamnatin da ta hambarar da ita ana sa ran samun ci gaban zanga-zanga da kin jinin mulkin sojin in ji wata sanarwar ma'aikatan harkokin wajen amurka mai amfani da tsohuwar sunan myanmar bama mace-macen fararen hula daga ayyukan sojin yanzu ya haura 520 lamarin da ya sa manyan kasashen duniya ke ci gaba da yin allah wadai da ayyukan sojin na juyin mulkin ranar ɗaya ga watan fabrairu take hakkin bil'adama ya yawaita a fadin duniya a shekarar 2020 a cewar ma'aikatan harkokin wajen amurka a jiya talata a wani rahoto da take fitarwa a duk shekara kan yadda gwamnatoci ke barazana ga mutanensu batutuwan take hakkin bil'adama na ci gaba da yin muni in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana faɗa wa manema labarai da yake tsokaci akan rahoton Blinken ya kuma ce annobar coronavirus ta yi sanadiyar nau'ukan matsaloli na musamman a faɗin duniya baki ɗaya, inda wasu gwamnatoci ke amfani da matsalar cutar suna cin zarafin jama'ar jama'arsu, kana suna aiwatar da mulkin kama karya. a ƙarshe talbijin gwamnatin iran a jiya talata ta ambato kalaman wani jami'in gwamnati da bata bayyana sunansa ba yana cewa iran ba za ta daina sarrafa kashi 20 cikin 100 na uranium ɗinta ba yayin da washington ke neman hanyar tattaunawar nukiliya gwamnatin biden tana neman hanyar shiga tattaunawa da iran inda bangarorin biyu za su sake kobawa a kan yarjejeniyar nukuliya ta shekarar 2015 yarjejeniyar ta janye takunkuman tattalin arziki a kan tehran inda ita kuma za ta jinginar da shirinta na nukuliya kana yarjejeniyar kuma ta kuntata mata a kira makaman nukuliya wani matakin da tehran din take amincewa da shi jami'in ya faɗa wa talabijin press tv cewa iran za ta dakatar da kashi 20 cikin ɗari na uranium ɗinta inda amurka ta janye dukkan takunkumanta a kan iran da farko in ji talabijin ta kasar a labaranta da ta kafe a shafin yanar gizo. labarun duniya aka saurara yanzu za mu shiga mai rahotanni fiye da ma'aikatan karamar hukumar kiyana jihar nasarawa uku da aka kora daga aiki suka buƙaci a dawo da su bakin aikin bisa umarnin kotun sauraron korafin ma'aikata ga rahoton zainab babaji Wasu ma'aikata da karamar hukumar Kiyana a jihar Nasarawa ta kora daga aiki shekaru goma da suka gabata sun buƙaci gwamnati ta bi umarnin kotu ta mai da su aiki ta kuma biya su haƙoƙinsu. Ma'aikatan su kimanin ɗari uku sun shigar da ƙara ne a kotun ma'aikata da ke makurdi jihar Benue bayan zargin da suka yi na cewa gwamnatin ƙaramar hukumar ta kiyana a jihar Nasarawa ta kore su daga aiki ba tare da basu wata hujja ba. Bayan shekaru kusan takwas ana shari'a, kotu ta yanke cewa gwamnati ta mai da su aiki ta kuma biya su dukkan haƙoƙinsu. Amma maimakon hakan gwamnatin ta ɗaukaka ƙara inda ta ce tun farko ba a bi ƙa'ida wajen ɗaukan su aiki ba. Na tattauna da wasu daga cikin korarrun ma'aikatan don jin korafinsu. sunana Musa Omako daga Kiyana Local Government. Abin da kotu ta faɗa ta ce a mai da wayannan mutane a aiki a kuma biya su hakkin su. Su gwamnati su zo mu zauna ta tsince waya na da rai waya samu aiki. Shi kenan a biya su wanda sun samu aiki na biya su hakkin su wanda suka mutu a ba iyalin su hakkin su wanda muke raye kuma sai mu ci gaba da aikin mu shi kenan. Rana Abdullahi Osheka Orumi. Ba mu da wani takardar cewa haka laimu aiki. Ina kore mutane aiki ya kamata a ba da takardar sallama kuma Allah ya samu nasara mu kawai a ba mu abu da ba aiki a biyan harkin mu siyasa ne kawai me kake nufi da siyasa wato mulkin da aka dauki a gwamnati da suka ba mu aiki ba wannan mulkin ne suka kai gudu ba lokacin muna pdp ne kuma apc ta za dauki mulki shi suka zo kawai suka yi wannan kuma na solisa james akwai sun kama muna da aiki kawai har mun kai wata na biyar ba ba mu ko ne mun yanke kafa abin da na gani ya kamata mana za a duba mu da idon karama shekara mu goma kenan ba mu aiki ba mu ko ku tausaya mana. Da yake mai da martani shugaban karamar hukumar Kiyana Alhaji Adamu Giza ya ce duk da shike ya ɗare karagar mulki ya tarar da wannan takaddama sai dai bayan nazari kan batun sun fahimci cewa gwamnatin wancan lokaci ba ta bi ka'ida wajen ɗaukan ma'aikatan aiki ba don haka suka ɗaukaka ƙara. Yanda aka yi su aiki ne ba akan ka'ida ba. Shi yasa aka sauke su aiki a dubu biyu da goma sha ni da a ce akwai hali kudi a nasarawa state ne da zan saurace gwamnati sake a dawo da su aiki don zai taimaka musu kwarai to amma yanzu tun da aka zo dubu da goma sha biyu har yanzu ba da ci mutum a aiki ba a lokal ba na za mu samu kuɗi a ce za a biya wayan nan da muke tafiya yanzu wanda suna aiki mara yanzu albashin su gashi nan ana biya ana rage ana biya ana rage to yanzu kamar da nake miki magana yanzu ana appeal court akan wannan magana Shugaban karamar hukumar Kiyana kenan a jihar Nasarawa Alhaji Adamu Giza kan takaddama tsakanin gwamnati da wasu ma'aikata da aka kora daga aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar 'yan jarida da ke kamfen ɗin ruwa da tsafta ta yi rangadi don wayar da kan mata fahimtar cewa jinin al'ada ba ta waya ba ce a gare su don haka kar su bari wasu su samu damar cin zarafinsu akan wannan lamari na halittar mata. Daga da magaram ga rahoton tamar abadi usman dambaji shine jagoran kungiyar ta 'yan jarida mai fafutuka kan ruwa da tsafta ya faɗi makasudin rangadin nasu makasudin zuwa mu da magaran muna cikin wata waga da 'yan jarida kuma tare da haɗin gwiwa minista na ruwa da tsafta wanda muka samu tallafin wani program da ake ce ma spotlight wanda yake samu da kudaden kungiyar tarayyar turai kuma da kungiyar majalisar ɗinkin duniya don mu wayar da kan mutane mata da maza sama haraka abin da ake ce ma haila ko al'adar da mace ke gani a duk ƙarshen wata. Rashin tattaunawa tsakanin uwa da 'ya kan lamarin haila na haifar da illoli a fannoni daban-daban. Kisan a cikin duniya yau kusan mace miliyan 800 ne a ranar duk rana take ganin haila take ganin al'adar ta masu shekaru goma sha biyar zuwa arba'in da biyar. To wannan haila ya zama to a mu ya zama abu ne kamar kayan kumya ba a gayi ba a zance uwa ba ta maɗe ta zance uba bai maɗe shi zance. To sai ya zama to wannan rashin zancen nan yana kawo tarɓarewar lahiya lahiyar mata cikin zamantakewa su na yau da kullum sai ki ganin wani bi sun da musamman da ake a kare a sa ko kuma wasu abubuwan da ya kamata a kare ko wani cotton wani zanin da za a sa a ciki sai ki ga ko matakan za a ɗauka sai ki ga mafi yawa ana sa abubuwan da ba su dace ba kuma yana jin mace yana kai ta haɗa rashin aihuwa to shine muka ce muka samu tallafi na don mu zo mu mata kai su san a hudda kumiya cikin wani abu kayan kumiya bane su gane wani irin matakai kamata su ɗauka idan wannan abu ya zo musu kuma idan suka kare al'adar wani irin shara ya kamata a zubda yaya kamata a zo na share ka a samu cutuka a yaba cuta cikin kasa Mafi yawan mata na fuskantar musgunawa daga mazaje ko abokan karatu ko abokan aiki yayin al'ada abin da ke saka matan cikin tasku. Mun lura cewa mazaje da yawa ba su taimaka ma ɗiyansu ba su taimaka ma matansu saman tarbiyya wannan ta hailan ko kuma musamman ma sama a kama su wani kuɗaɗe ko tallahi lokacin suke wannan aiki. Ita ka diba an iya gare ka kai namiji ya biyu mata da maza yadda zaka ɗauki kuɗi ka ba namijin haka zaka ba iya kamace ka mance da cewa tana iya buƙatar kuɗi sai wani ta tufafuka ta sai mayuka ta sai duka wani cotton ko wani zanzata a lokacin da haila ya zo shi kin ganin ba a kyauta musu ba ba musu ba adalci to shine muke waye ma mazan kai ko waye gane an alakwal ne an yarinya ta yi katari zanen ta yi ɓaci an fara zaginta karuwa karuwa ta balla lakwal abada to shine muke so yan lakwal su masu gane wannan abu ko yana tasa cikin wannan halin su gane ke abu ne wanda ke zawa natural ne kungiyar ta yi kira ga masu hannu da shuni da ma gwamnati na ta taimaka ma matan yadda za su walala a yayin da suke haila da kuma ganin muna ganin gwamnati da wasan da shuni muna ce musu ya kamata amma mata toilet gurban na magewa nasu na musamman saboda su gyara wannan harkokin nasu idan kika dauka mata wa suna cikin wannan haila ba su zuwa kasuwa tunda a kasuwa ba ban daki na kirki ba su zuwa gurin aiki ba ban daki na kirki ba su zuwa lakwa yanzu a man Niger kashi hamsin sama 100 da mata ne idan duk kullun sahiya miliyoyin mata tsaye a gida kenan babu ci gaba a cikin duniya kenan ya kamata a yi adalci don su samu su taimaka ma ci gaban ƙasa. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro daga Abuja don samun sahihan labaru daga majiya mai tushe. Aisha Mu'azu kawo mana shiri na gaba. sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon mace kamar yadda muka alkawarta a makon jiya. Za mu dora akan tattaunawar da muka faro a game da mahimmancin ilimin mace da Dr. Mero Ahmad Amshi, kwamishaniyar albarkatun gona da ma'adanan ƙasa da Hajiya Asma'u Abewala wacce ta fara tattaunawa a kan makasudin kafa ƙungiyarta na Azawaji Women and Children Center. Za mu tashi a kan bayanan Dr. Mero Ahmad Amshi a game da tushen kafa ƙungiyar mata a ma'aikatar da take aiki a wancan lokacin. A yi sauraro lafiya. Ai lokacin a Borno ne, lokacin Borno State a 1983 mu uku ne mata a lokacin borno da ni da esther da sarah su suna da hnd ni ina da degree daga baya su hajiya halima joda suka yi graduating as agricultural assistant a wannan lokacin matsaloli da muka yi ta samu sai muka ce to bari mu yi kungiya sai muka yi association of women in agriculture tafi najeriya zai sa masu sace mutane su karkata hankalin su kan sace ɗalibai mata musamman in kika duba ce gani da farko aka zo aka kawo wani press ko aka kawo wani suna boko haram daga na ya fito boko dai ana nufin magana karatun boko ba karatun modern education ɗin amma ai muna da karatun muhammadiyya ko ɗaya kenan na biyu ina da aka ce haram yake tun tuni ana karatun tun lokacin da ana colonial period up to time up to this time a ce an kawo wani matsalar batun boko haram ba sai yanzu ne to an ga ana so a ci karfin magana boko haram a nan arewa shine za aka juya aka mai da shi kidnapping ɗaya da daga shi kenan so kuma an kashi ba wai kaɗai ma a kawo ta. tashin hankali ba ko a kawo irin yamutsi a cikin arewa ba a'a an kashi har shi dai ilimin nan dai ko da ma muke neman shi yanzu a ga cewa an hana shi ana kallon aikin noma kamar miji to a je kauye mana a ga mata nawa ne suke tafiya da a wasu wurare ma mazan sai ki gansu inda suke suna nan a gindin bishiyoyi ba abin da suke yi don haka aikin noma aiki ne na al'umma baki daya abin da muke nema shine tunda mata suna yi sun iya kuma ana amfana a dube su da ido rahama akwai implement na noma a yi yadda mace ma za ta iya handling. na kai gani wannan al'amari zai shafi karatu yara ba. Ah, zai shafa karatu ka aka ce kuma ba za a yi shi ba ai kuma magana kare ana yin shi ma ya aka karsa bantana an kuma an ce ba a yin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi ilimi ko daga nan har zuwa kasar sin to sin musulmi ne ke wurin ne so kin ga ko a namu hadisi ba a ce a karatu haramun ba ne. kowane ilimi wanda dai za a karu to an zo an ce an hana ilimin nan an bar yara shin an ce a kuriya makarantun da ina za a je a karatu a gida yanzu in kika tambayi mutane especially yan waye da yawa na annoban da ta shigo na covid-19 aka kuma aka mai da makaranta online ai government schools could not afford it saboda population din yara sun yi yawa kin ga a kasashen da ci gaba ajiya. Mhm. wannan covid din an ci gaba da karatu da yanar gizo ana rabawa yara abubuwan karatu da dai sauransu ina gani ai za mu iya yin haka a nan kasan ba za mu iya ba saboda me saboda ko ko ba ko bar ta kalla magana batun bi online yin karatu ko karatun da ai ma physical karatun ya aka rasa da shi zaki je ki iske yara suna karatu on the floor babu abin hawa a karatu to inda akwai inconveniences for this ga mu inda za a ce za a yi karatu har da akan magana ko can how many people can afford mutane za su yi affording hmm? to amma hajiya ita mace tana karkashin namiji kuma shi namiji zai bata ci ya bata sha ya bata muhalli duk abin da take bukata a a wannan inda mazan za su bi wannan doka ba matan da za ta je ta yi noma har a ce ta je sun haɗu da abokan zama da 'ya'ya an yi noman gonan miji a dawo da yamma ke ma ki je ki ki wai yammaci ai ba za a yi haka ba ai sai ki zauna inda yaddan shi ya amince ke ma sai ki je ki noman ki tunda duka sana'a ne ko ba haka ba inda yaddan shi sai ki je ki noman ki bayan kin yi noma in kin ga dama ki bayar a gida falilai alhamdu ba ki ga dama ba ya kawo ya yi komai amma labarin ba haka ba ne. Ina muku da gyara a ah, harkar ilimi a Najeriya. Ai gyaran nan yana da yawa. gyaran na abun ne wanda ya zama ta ya kamata a ce gwamnati ba ta kai za ta yi shi ba yanzu yanda muke da yawa a najeriya nan especially na arewa maganar batun education ilimi kam gwamnati kamata a ce ta sassauto daga yin komi da kanta muna da mutane akwai su ngos standard ones akwai philanthropist mutane da za su iya taimakawa ta gwamnatin kanta sannan akwai ana samun taimako daga kasashen waje duk ina da kuɗin suke tafi ake da su amma in aka zauna aka ce a sa su akan tebur a zauna a duba a gani akwai hanyoyi da yawa da za a iya fitowa wanda za a taimaka za a tallafa akan magana batun karatu idan muka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a duniya za a mata suna kan gaba ta yaya mu ma za mu shiga sahun irin wayannan kasashe na duniya ta yadda mata za su yi gudu ba da gudunmawa kin ga wannan al'amari da kasuwanci da kowane irin ayyuka akwai matan namu amma babban matsalar mu al'adunmu al'adunmu wanda ba addini ba ne ke mace ne ba za ki kaza ke mace ne to babban abin da za a yi a ci gaba da faɗakarwa cewa a addinance ba haramu ba kuma ga da mace za ta yi ɗaya kenan na biyu iyayenmu iyayen ƙasa sarakuna su ma su sa baki a yi ta faɗakarwa su malaman inda mace za ta iya yi ta je ta yi ko ma wane irin aiki ne in addini bai hana ba in ba haka aka yi ba to fa za mu yi ta samun matsaloli sai ki ga gida da an haifi mata za su kai misali biyar maza biyu to maza ne yan gata an kai su makaranta an yi mai kai kana nan kana cikin gida baki kai wani abin nan ba sai a dauko miji baki ma san shi ba balle a ce kina so ba kya so kaman auren dole daga baya a zo a yi ta samun matsaloli sai ki ga yarinya karama ta zo ta yi ciki ta haihu yanzu an samu matsalar vvf wannan yoyon fitsarin ana taba ta ce ita shikenan ba ta son aure nan gaba ko da an yi wannan gyaran kuma ba ilimin to sai ki ga cewa wasu ma ba su da interest don ba san mahimmancin ilimi ba to don haka iyayen ƙasa wajibi ne sarakunanmu shugabanninmu da 'yan siyasa da malamai a fito a ci gaba da faɗakarwa ƙara waye da mutane kai na mahimmancin mace ta fito ta yi aiki da za ta iya wanda ya dace da ita bisa ga tsarin addinin walla abin da ya ratsa mu a zuciya sosai shine maganar maganar tallafin mata wato ita mace idan ta samu tallafi kwanciyar hankali ne a gida kwarai da gaske idan kika tallafa wa mace ta sana'a kuɗin sana'a ko wani hanyar za ta samu kuɗi to ina tabbatar miki zaman lahiya zai samu a gida kusan saba'in ko tamanin bisa ɗari matan nan za ta ga yadda za ta kukkulla 'ya'yan nan nata sun samu ilimi yadda ya kamata ba sai ta gaya mai gida a kawo kuɗin littafi ba a kawo kuɗin wancan ba za ta biya abincin gidan ma za ta yi ƙoƙari abin duk mai gida ya kawo ta ƙara ita kanta yan bukatocin da take samun ta danyi wanda sai ta je ta roki mai gidan nan wanda shi zai kawo musu tashin hankali a irin yanayin da ake ciki yanzu nan to za ta iya samu lokacin da na fara wannan NGO din na abinda a kuduri na yanga cewa na ga yanzu zan iya taimaka ma biya mace wanda muka fara da shi da dubu biyar biyar mun matan da suke sai da irin kunun zaki su zo din nan dan kosa da suke kohon gidansu da yan masa da suke wanda dai. jarin su ba zai wuce dubu uku zuwa dubu biyar ba muka fara ba su kuma na gaya matan na ce musu kun sa abin da ya sa muka ba ku wannan abin ku je ku fara ba mu son ganin 'ya'yanku suna tallan mangoro da gyada da goro ku zaunar da su gida duk abin da kuke a nan su yi su ku da ku in sun da makaranta ku tabbatar cewa akwai dan wani abu yarinya ko yaro ya zauna ya taimaka miki ranar weekend in sun da makarantar islamiyya ku samu su taimaka kafin yaro ya ta je ya kwallo ya dawo ya dan yi wani abu muna ne daga dubu biyar din maka dubu goma daga dubu goma ka dubu ishirin daga dubu ishirin yanzu ga munan muna neman dubu hamsin zuwa dubu ɗari uku shi an niyan mu insha Allah wanda za mu buɗe shi wannan wata za mu yi lancin ɗin wani saboda mun samu partners za su taimaka za su yi supporting su nasu is to provide the funds mu kuma mu mobilizing mu samu matan nan wanda already suna nan wurin nan kuma mu ga cewa lalle a zai mu da environment is conducive producible su kawo kuɗin su za su zuba su ga cewa kuma waɗannan wannan sana'an wanda za mu buɗe musu sabo ne nan kun su yi abin da za su sayar a ƙauyen su wannan za a ɗaga su ba ƙauyen su ma za a shigo har cikin birnin tarayya kilomita duk Najeriya gaba ɗaya domin saboda waɗannan mutanen group za su shigo muna suna ƙoƙari su taimaka har a je a yanar gizo a talata kayan su a gushi tare dala agushi maimakon ta sai da shi a gwangwani za a ɗauko wani ahadin da za a sa mata wannan agushin wanda za a jira shi a kanti so agushin ta wanda za a je maimakon ki je ki sai agushi ki so ki ta wahala gashi za ki je ki ɗauko a kanti kawai in kin tashi kawai za ki buɗe ne ki zura ki sa aniyan ki ki rufe haka nan masu yin su hijab din nan za a fito da kala kala hijab wanda daga ɗan yara shekara uku har abin da ya kai dattijiya an yi masu kyau wanda ɗan mata ma za su isa tare da ido an kauce ma hanya ibada ba da haka kuma irin kayan yara har da irin filos zannuwan gada gidan nan duk za a yi amfani da namu abinmu na gargajiya su irin su a din nan da sauran a sarrafa su yadda irin za su fito da kyau su harkar su katakon nan ne duk irin so muna son wadda da wani abin da muke kira irin a hankali cottage industry wanda a ƙauyuka mu za su samu muna da sigida muna da auduga muna da kaya da yawa wanda za mu yi amfani da su matan ga na ƙauye da za su yi amfani ba sai an je an siya kaya wani ƙasa ba ko wani gari ba akwai su a nan cikin ƙauyen nan su za a sarrafa a yi su da kyau wanda ya zama ba ƙauyen kaɗai ba ba kuma garin kaɗai ba har sai an fita da shi waje. To mai sauraro, iya abin da lokaci ya bamu daman kawo muku kenan sai a dakaci wani sabon shirin ciwon ya mace a makon gobe yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku fatar wani lafiya shigo da sharhin jaridu da gajin huriyar kamaru jaridar mutation an da ita kuma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta fara kwasan matasan kasan ayyuka su dubu ashirin da biyar don rage masu zaman kashe wando a faɗin kasar jaridar ecomaten kuma ta gulmata mana yanda yanzu haka kamfanin hasken wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru eneyo mallakar gwamnatin kasar yake neman fadawa cikin rashin tabbas domin gwamnatin ta miƙa wa waɗansu 'yan kasuwa na kasar faransa su gaba da tafiyar da wannan kamfanin amma yanzu dai al'umman kasar suna fama da katsar wutar lantarki a kowane lokaci abinda yanzu haka ke kawo ta da jijiyar wuya a kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar kalara ta kasar kamaru an da ita kuma ta roto mana cewar yanzu dai manyan alkalan kotun koli na kasar jamhuriyar kamaru masu danko waɗanda suke yi wa tattalin arzikin gwamnatin kasar tu'annati sun fara mika takardun ritayar su ga hukumar shari'a na kasar sai dai har yanzu gwamnati bata cike guraben su ba jaridar economy ana ce ministan tama da karafa da kuma arzikin karkashin kasa na kasar jamhuriyar kamaru musta dodo doke ya ce har yanzu dai gwamnatin kasar ta kamaru bata ba wa kowace kasa kwantiragin aikin haƙo ma'adanai a karkashin kasar ta ba tunda tsohon kwantiragin ya kare da sauran kasashen duniya sai kuma jaridan kamarun tribune an da ita kuma ta tsegunta mana cewar masu dauke da makamai a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru sun halaka waɗansu sarakunan gargajiya guda uku babu gaira babu dalili daga jaridan identity anda ita kuma ta mana sharhi ne a farkon shafin ta cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta fara sanya kafar wando daya da masu neman hana ruwa gudu ta bangaren yaƙi da cin hanci da karɓar shawa da gwamnatin take yi a fadin kasar mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu lokaci yayi na sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka rasha na ci gaba da kai farmaki akan yancin addinai musamman auna tsiraran addinai da kungiyoyi hukumomi na kuntatawa musamman 'yan ɗarikar jehovah's witnesses a kwanan nan wata kota a rasha ta yankewa wani ɗan jehovah's witness alexander efshin hukuncin ɗaurin shekara bakwai da rabi saboda yin addininsa Wannan shine hukunci mafi zafi da aka yanke a kasar tun bayan wanda kotun kolin rasha ta yanke a shekarar 2017 wanda ya haramta tare da ayyana ayyukan 'yan Jehovah's Witnesses a matsayin laifi. Ta kira mabiya ɗarikar masu tsatsauran ra'ayi. Ɗabi'un tsatsauran ra'ayi da aka ce Mr. Ifshin ya yi sun hada da shirya binciken littafi mai tsarki na Bible da wasu mabiya ɗarikar ta yanar gizo. Ranar goma ga watan Fabrairu, 'yan sanda a birnin Moscow da kewaye suka kai samame a gidajen 'yan Jehovah's Witnesses guda sha biyar, suka kuma tsara da yawa daga cikinsu don yi masu tambayoyi. Uku daga cikinsu har yanzu suna can a tsare. A ranar kuma wata kotun yanki a Kosk ta hana hukuncin sakin wuri a kan wani ɗan ƙasar Denmark ɗan Jehovah's Witness da ke zaman gidan kaso tsawon shekara shida tun daga shekarar 2017. Wannan na daga cikin abubuwan da suka karu a shekarun baya-bayan nan. A cewar hukumar sa ido a kan 'yancin addinai ta ƙasa da ƙasa ta Amurka a shekarar 2019. Gwamnatin Rasha ta ci gaba da auna tsirarin addinai ta hanyar cin su tara, kame da tuhumar su da manyan laifuka bisa ikirarin yaƙi da tsatsauran ra'ayi. tsatsauran ra'ayi wani babban laifi ne a cewar 'yan majalisar dokokin rasha ba tare da wani cikakken bayani ba abin da ya ba kasar damar hukunta ayyukan addinai da yawa da ba na tashin hankali ba wannan yanayin ya ƙara muni a shekarar da ta gabata a cewar rahotannin 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin kare haƙoƙin jama'a masu zaman kansu 'yan sandan rasha sun kai samame a gidaje 1296 sun kuma kaddamar da binciken manyan laifuka guda 197 akan 'yan Jehovah's Witnesses guda 435. Yanzu haka 'yan Jehovah's Witnesses 42 na zaman kaso, wasu 27 kuma an yi masu ɗaurin talala. An kwace gine-ginen majami'u, kuma tsakanin 'yan Jehovah's Witnesses dubu biyar zuwa dubu goma. ake tunanin suka tsere daga kasar tun daga shekarar 2017 sakamakon yadda ake kuntata musu. amurka ta yi allah wadai da kakkausan lafazi kan yadda rasha ke ci gaba da kai farmaki kan 'yan jehovah's witnesses da wasu addinai tsiraru a cewar wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price a wata sanarwa amurka ta jaddada cewa bisa ga haƙoƙin bil'adama dukan jama'a na da damar su yi imani ko kada su yi imani da wani addini wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma abokan aikinmu a Washington DC da karfe hudu agogon Najeriya za su dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da mailika da na shirye shirin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.